dukan yabo da godiya da kirari da jinjina sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala maɗaukakin sarki muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman kariyarsa muna neman agajinsa da kulawarsa subhanahu wa ta'ala wanda Allah ta'ala ya shiryar da shi shi ne cikakken shiryayye ya Allah ka shirye mu tafarkin ka madaidaici wanda Allah ta'ala ya batar da shi babu mai iya shiryar da shi salati da ɗaukaka da aminci marasa iya kasu tabbata bisa shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da iyalansa da sahabbansa baki ɗaya a cikin littafin sahihu fiqh sunna ya kawo a cikin wato al-ishtiratu fi aqdin nikah wato sharuɗa da ake sawa a lokacin da za a yi aure idan mutum yana son zai auri mace a darasin da muka gabatar darasi na bakwai mun yi bayani a kan cututtuka da ciwuka wanda za a iya samun su ta ɓangaren namiji da kuma wasu ciwuka da cututtuka wanda za a iya samun su ta ɓangaren mace sannan kuma akwai waɗanda ake samun su maza da mata duka suna iya samun wannan larura ko muka ce wajibi ne ga ma'aurata idan ɗaya yana da wannan larura ko wannan ciwo ko wannan damuwa ya sanar da abokin aurensa kafin a yi domin ka san wa za ka aura ko ta san wa zai aura ba cuta ba cutarwa Da kuma za mu tattauna akan wasu sharuɗa da kowa zai iya sawa a lokacin aure wato idan mutum ya ga mace yana so kuma ya yi binciken da muka faɗa a baya ta ɓangaren addini da tarbiyya da kyawawan halaye da ɗabi'u kuma dama ya gamsu tana sonsa kuma tana da sufofin da yake so ita ma kuma haka sannan aka bincika ba wani mai ciwo a ɓangaren su daga cikin ciwukan da ɗoye su zai iya kawo matsala bayan an yi aure to sai kuma kowa zai iya tambayan kowa kana da wani sharaɗi ko kina da wani sharaɗi da kika sanya kafin na aure ki misali ta ce to kaga yanzu ni na gama secondary school idan result ina ya kyau to ina son in tafi institution mai karatu ko jami'a ko sauran institution in ka yadda za mu aure a haka ka yadda da wannan sharaɗin? to mu yi in baka yadda ba to ka je ka nemi wata kada ka ce ka yadda daga baya ka zo ka ce baka yadda ba to kaga wannan wannan sharaɗinta ne in ka yadda sai a ci gaba da soyayya a kai ga aure in baka yadda ba sai kai gaba ya fi ka ɓoyewa mace ka ce na yadda zaki karatun sai kuma ka aure ta kaga ta haihu sau ɗaya ko sau biyu sai mutum ya sha kunu kawai ce shi gaskiya bai da sharaɗin nan ba ita kuma za ta ga ta riga yanzu ma lokacin karatun ya ƙure ta fara tara family dole ta yadda ta zauna tare da cewa ba haka aka yi da, da mutum ba sannan wata kuma za ta ce to yanzu ka zo ka same ni ina karatu amma fa idan ka aure ni sai in ka yadda zan yi aiki to idan ka ga ba wata matsala ka yadda ta yi aikin to kaga shi kenan kaga aikin ya maka ko babu wata matsala da kai naka aikin na gida ba zai samu matsala ba to ka iya yadda ka karɓi wannan sharaɗin sai ka aure ta a matsayin ba za ta yi wato aiki ba ko kuma za ta yi aiki ma'ana a tantance magana aiki a tantance magana karatu sannan wata za ta ce ita kuma tana son ta dinga yin kasuwanci direct ko indirect ma'ana ta dinga fita da kanta tana yin kasuwancin ko kuma akwai waɗanda suke mata kasuwancin wanda kuma za ta dinga yin hulɗa da su to in ka duba ka ga cewa ka amince babu wata matsala to ga wannan ba matsala ba ne shi ma mutum yana iya karɓar wannan a matsayin wato sharaɗi sannan wata kuma za ta iya ce maka to fa ni in za ka aure ni ni mutuniyar kano ce ko mutuniyar gombe ko bauchi ko maiduguri ko kaza ba fa za ka ɗauke ni daga garinmu ka kai ni wani gari ba sai dai kai ka dinga zuwa ko da aiki ya sami ka za ka tafi wata ƙasa ko wani gari ni dai ba na son in bar garin to in ka yarda kenan ko kuma kai ka sa sarar ito ke fan na aure ki zan fa dauke ki in kai ki garinmu ko in kai ki gidanmu ko in kai ki wani guri to wannan duka ana son a bayyana wa mace ta san yaya za ta yi sannan haka in za ka haɗa ta da 'ya'yanka ko za ka haɗa ta da matanka ko za ka haɗa ta da iyayenka duk waɗannan abubuwan guda uku ya kamata ka sanar da ita cewa to fa ina da wata matar kuma idan na aure ki zan haɗa ku a gida ɗaya ne kuma sai dai a gidan kowa ta daban in kin yarda shi kenan to kaga ta san cewa za a haɗa ta da wata to kaga haƙƙinta ne ta yadda haƙƙinta ne ta ce to ita gaskiya ita tana da tsananin kishi ko tana da zafin kishi ba za ta yadda a haɗa ta da wata a gida ɗaya ba to kaga ta maka bayani <clears throat> kai kuma sai ka ɗau matakin da ya kamata ko kuma za ka haɗa ta da babarka kaga dole kuma babar ka watakila ba ta da lafiya kaga za ta zamo ma'aikaciyar jinya ce ta kula da kai ta kula da babarka to kaga dole ka gaya mata cewa zan haɗa ki da babata a gida ɗaya kaga in ta yadda saboda kula da babarka ba ta ba ne haƙƙinka ne kai ka kula da mahaifiyarka kai ne za ka samu aljannan ka kula da mahaifiyarka amma ita za ta taimaka maka ne to wata idan wato bata saba zama da tsofaffi ba ko bata saba yin jinya ba ko bata saba haƙuri da halayen dattijai ba sai ka ɗauko ta ka zo su ta samun saɓani da mahaifiyarka to kaga dole ka gaya mata cewa za ka haɗa ta da mahaifiyarka kuma mahaifiyarka ba ta da lafiya ko ta tsufa sannan ka gaya mata halin mahaifiyar ka kuma mahaifiyata mutum ne kirki ce amma tana da faɗa ko tana da kaza sai kin yi haƙuri to kaga in tana son ka ai za ta so mahaifiyarka kuma za ta so ta zauna da mahaifiyarka to kaga wannan babu matsala haka na misali kana da mace da ta rasu ta bar maka 'ya'ya ko kuma ka sake ta tafi ta bar 'ya'ya kuma za ka auro wata to dole ne kai mata bayani cewa fa ina da 'ya'ya da zan haɗa ki da su abin da ya sa muke ta kawo waɗannan abubuwan mata da yawa suna mana tambayoyi wani ta ce wallahi ni ban san zai haɗa ni da 'ya'yansa ba ko zai haɗa da mahaifiyarsa ba ko ban san zai hana ni karatu ba ko zai hana ni aiki ko zai hana ni kasuwanci ko zai hada ni da babarsa ko zai hada ni da matansa ko kuma zai banni in ci gaba da karatu ko in ci gaba da aiki ko kuma ba zai dauke ni daga garin mu ba ko kuma a'a ni na so ya dauke mu daga garin kuma ya kiya dauke ni to duk waɗannan abubuwa haka in kana aiki misali ba za ka iya samun cikakken lokaci na ka zo gurin matarka ba sai so biyu a wata ko so hudu a wata to dole kai mata bayani ba sai an yi auren baka ce to ni ma'aikaci ne na gwamnatin tarayya ana fostin ɗina yau can gobe can jibi can in na aure ki zan tsaye da ke a guri guda ba na son na ta yawo da ke wani sai an yi auren sai ka ga rigima ta barke ta ce ita lalle sai ta bi mijin inda yake shi kuma ya ce gaskiya shi ba zai kai matarsa inda yake ba domin bariki ne ba ya son ta je ta haɗu da wasu mata kaga ana ta rigima wani kuma zaka ga ga inda matarsa take zai aure sai ce kuma zai kai amaryar inda yake aiki sai kaga a can inda yake aikin waccan tana samun kwana biyar ita kuma wannan uwar gida abinda take iya samu asabar da lahadi asabar da lahadi ma kuma zaka ga mafi yawa ana cikin in ya zo akwai su daunin aure akwai tarurruka akwai hutu akwai wa saboda haka gidanta ya zama gidan hutu to saboda haka sai ya zama wata sai ta ce ita bata yadda ba kuma sai a duba a ga a'a ta ko ke kuma kina da 'ya'ya wataƙila kuma ƴaƴan suna karatu inda za a ɗauke ki a kai ki gurin da yake bariki ne to ba za a samu kyakkyawan kulawa daga daga gare ki akan ƴaƴan ba to duk waɗannan abubuwa suna kawa wata ran kuma kaga mijin na aiki matan na aiki to duk waɗannan sai an sai an shirya auren a waje an tsara shi tukunna kafin a shigo duk abin da ake ga zai zama matsala a tsaya a tantance shi ka san wani irin aiki take yi wani irin aiki kake yi ya ɗabi'a aikinta ya ɗabi'ar aikinka ko kuma karatun take so ta yi in ta yi karatun wani amfani zai maka koyewa 'ya'yanka in sana'a take yi wace sana'ar wani irin karuwa kai kake samu daga sana'a ko ita take yi da shi wanda kai ma yake taimakawa auren haka to duk waɗannan abubuwa suna daga cikin abubuwan da ake so a tantance shi hakan mutum yana da wani hali na faɗa ko na zuciya ko na duka kamar yadda zamu gani a hadisin Fatima binti Qais lokacin da wato Abu Jaham ya fito neman ta Annabi alaihi salatu wassalam ya ce kata aure shi saboda yana da duka ashe duka ita ma wata ɗabi'a ce da in kana da saurin fushi ko kana da saurin kai duka ko kuma gaba wata mata sai ta bugo ta ce wallahi malam ba sa ka yake ba in muka faɗa da shi sai ya wata guda bai sako ba yana fushi da ni yana gaba da ni akwai ce mun har wata takwas sun taɓa yi da mijinta baya magana da ita to kaga akwai irin masu wannan halin to dole ne in ka san kana da wannan halin ka sanar da mace cewa sai fake hakuri ah, wallahi ina da dan wani hali da in na fushi ko kuma na shiga wani yanayi to nakan samu kaina a wani yanayi da haka suka ce sharaɗin kashi uku ne akwai sharaɗin da ya dace da makasudin ɗaurin auren kamar misali maganar sharaɗa ta kyautatawa da ciyarwa da yin tufafi da gurin zama da yin adalci tsakaninta da kishiyarta ko ko miji ya ta cewa shi ko ba a fita daga gidansa sai da izininsa sannan kuma kata hana shi kanta sannan kata yi tasarrufi da dukiyarsa sai da yardarsa ko kuma akwai sharaɗi kuma na biyu wanda yake ya saɓa ka'idar shari'a shi da ta sa maka sharaɗin da ya saba wa Allah da manzansa ko kuma sharaɗin da bai saba Allah da manzansa ba sharaɗi ne da za a iya samun wato daidaitawa a tsakani to nan za mu tsaya sai a shirin mu na gaba wassalamu alaikum